yi na neman shiga gasar cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha a jiya kasar qatar ta doke kasar south korea da kwallo 3 da biyu kasar syria ko sun yi canjar biyu da biyu da kasar china iraki sun yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninsu da kasar japan a yau kuma kasar panama ta tashi Honduras biyu da biyu tsakaninta da kasar Honduras. Costa Rica kuwa ta doke Trinidad da kwallo biyu da ɗaya. A wasan da aka yi buga na sada zumunci tsakanin kasa da kasa kuwa ajiyan kungiyar kwallon kafa da kasar Faransa ta lallasa kasar Ingila da kwallo uku da biyu. Tawagar matar Holland ta doke matan Australia da kwallaye uku da nema. Matan kasar Iceland sun sha kashi a hannun matan Brazil da kwallo ɗaya mai ban haushi. Kamaru ta sha kashi a hannun Colombia da kwallo hudu da babu kasar belgium mata sun tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya da kasar japan mata romania kuwa ta doke kasar chile da kwallo uku da biyu yayin da kasar norway sai kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da sweden south africa ta sha kashi a hannun zambia kwallo biyu da ɗaya tawagar matan sweden ko sun doke matan scotland kwallo ɗaya mai ban haushi a yau kuma kungiyar kwallon kafa ta kasar ecuador sun doke el salvador da kwallo uku da nema peru ta samu nasara kan kasar jamaica da kwallo uku da daya a yau din kuma kasar japan yan kasar shekara 18 za su buga da kasar united states yan kasar shekara 18 kasar portugal yan kasar shekara 18 za su fafata da kasar norway duka a za a yi wasan ne a yau a tarayyar najeriya kuwa bangaren premier league na shekara 2016 zuwa 2017 a yau din akwai united United da Wicked Warriors za su kara a wasan su na mako na 23 wanda ba a samu damar buga su ba saboda wasu dalilai za a buga wasan ne da misalin karfe 4 na yamma agogon Najeriya a can jihar Akwa Ibom. a bangaren saye da sayarwar 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta chelsea na zawarcin mai tsaron raga willy caballero dan shekara 35 wanda ya bar kungiyar kwallon kafa ta manchester city newcastle tana shirin sayan mai tsaron raga na napoli mai suna pepe reina dan shekara 34 ita ko kungiyar kwallon kafa ta leicester city ta saka fam miliyan 16,500 domin sayan dan wasan baya na Hull City mai suna Hari dan shekara 24 sai dai kungiyar ta Hull City din ta buƙaci da a biya ta fan miliyan 20 kafin ta sai da yaron. Ita ko kungiyar ƙwallon kafa ta Manchester United ta ce za ta sayar da ɗan wasan bayan ta mai suna Christian Smalling a wannan kakan wasan kafin a fara ta za ta sayar a tsakanin kungiyoyi uku tsakanin Sam United ko West Bromwich ko kuma kungiyar ƙwallon kafa ta Everton da suke sha'awar ɗan wasan. mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal asan wenger na shirin sayan 'yan wasa uku daga kasar faransa yan wasan kuma su ne manfan ɗan shekara 18 daga kungiyar kwallon kafa ta monaco sai thomas lemar ɗan shekara 21 shi ma daga kungiyar ta monaco daga ƙarshe akwai ɗan wasan lyon mai suna alexander lacazette mai horar da kungiyar ya ce yana buƙatar so kamun fara wasan kakan baɗi mai zuwa daga karshe kuwa hukumar da ke kula da premier league na ƙasar ingila ta fidda jadawalin teburin wasan premier league na shekara 2017 zuwa 2017 inda mai rike da kambun kungiyar kwallon kafa ta Chelsea za su fara wasan da tsakaninsu da kungiyar kwallon kafa ta Burnley ranar Asabar 12 ga watan Agusta na shekara 2017 huta lafiya.